Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To, shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai zai tunkari shugaban Rasha Vladimir Putin kan katsa London ɗin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016, wanda don haka ne ma aka kafa kwamitin bincike, kwamitin da Trump ke watsi da shi a matsayin bita da kullun siyasa. Ina ganin wannan al'amari ya yi illa ga ƙasarmu a cewar Trump a wani taron manema labarai tun a Burtaniya. bayan ganawarsa da firaministar birtaniya theresa may ya kara da cewa wannan ya yi matukar illa ga dangantakarmu da rasha ina ganin akwai damar kulla kyakkyawar dangantaka da rasha da kuma yiwuwar hulɗa mai kyau da shugaba putin ina fatan haka trump ya ce bai ma sa ran al'amarin zai zo da sauki idan ya tunkari putin kan wannan batun ya nuna cewa putin zai ci gaba da musuntawa ne kawai ban tsammanin zai ce eh na aikata na aikata ko ba ku gane ba a cewar trump ya kara da cewa ba na tsammanin tuhumar da zan yi ma fitin za ta haifar da kwatankwacin abin da ya faru din bayan tuhumar perry mason wato inda aka ga saukin ansa laifi to amma fa sanin gaiba sai allah in ji trump mutane akalla shida ne suka mutu ciki har da mahara biyar a wasu hare-hare biyu a ji asabar daura da fadar shugaban kasar somaliya a mogadishu babban birnin kasar a cewar shaidu a cewar waɗanda abin ya faru a gaban nasu wato wata mota ce ta sheko a guje ta tarwatse a wani wurin duba ababen hawa daura da lambun shakatawar nan na peace garden wanda wuri ne na gwamnati daga nan kuma sai aka shiga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro sun yi matukar fafatawa da 'yan bindigar har sai da suka murkushe su rahotannin da aka fara samu na nuna cewa duka-duka mutane shida ne suka mutu wato da wani sojan gwamnati da kuma 'yan bindigar biyar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya kama hanyar zuwa helsinki don wata muhimmiyar ganawa da shugaban rasha vladimir putin bayan ya bar kasashe ta kurorin amurka na kawancen neto ciki har da birtaniya a kuje kuma cikin damuwar yadda za su ma wannan shugaba na amurka wanda babu ruwansa da kara ko kau da kai irin na diplomasiya bayan wani fito na fitan da aka yi a brussels inda shugaba trump ya zargi kasashen turai da rashin biyan kasansu na karo-karen neto ya kuma nuna cewa amurka na iya ficewa daga kungiyar matukar sauran kasashen ba su himmantu wajen biyan kasansu ba wannan ya sa wasu jami'an kasashen na turai sun ce lokaci ya fayi da za a fara tunanin kafa wata kungiyar tsaro baya ga netan. Firaministan Haiti ya yi murabus jiya Asabar bayan da aka shafi kwanaki ana zanga-zanga kan shirin gwamnatinsa na ƙara kuɗin mai. Jack Guy Lafontaine ya sanar da Majalisar Wakilan Haiti cewa na mika takardar yin murabus ina ga shugaban ƙasa sannan ya kuma tabbatar ma 'yan majalisar cewa shugaban ƙasa ya fi amince da murabus ɗin nasa kasar haiti dai ta kasance cikin rudu tun a makon jiya bayan da gwamnati ta bayar da sanarwar shirin ƙara kuɗin man fetur da kuma kadanzir da dai diesel jami'an falasɗinu sun ce ƙasar isra'ila da mayakan falasɗinu da ke gaza sun ci mai yarjejeniyar tsagaita wuta jiya asabar yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali ya su. ta yadda Falasɗinawa ke ta harba rokoki kan Isra'ila ita kuma Isra'ilar ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga masu irin muninsu a Gazar tun a yakin shekara ta 2014. Falasɗinawa sama da ɗari ne suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar 30 ga watan Maris. Shugaban Eritrea ya isa ƙasar habasha a ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen fafatawar da ƙasashen biyu suka kwashe shekaru ashirin suna yi ana kyautata zaton azeas afroki zai yi kwanaki uku a ƙasar ta habasha inda zai sake buɗe ofishin jakadancin ƙasar ta eritrea a birnin addis ababa na ƙasar ta habasha a gobe litini sannan kuma ya ziyarci wani babban kamfani inda akwai rukunonin shakatawa baya ga wajen cinikayya a makon jiya ne shi ma firaministan habasha ya kai ziyara a eritrea labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haron ba, Assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Yayin da ake ci gaba da yekuwa na saka 'ya'ya makaranta musamman ɗiya mata wata matsala da ke neman hana ruwa gudu shine matan da suka rungumi aikin malanta masu aure ne kuma suna auren manya. Saboda haka ba sa zuwa karkara. Saboda haka kuma sai aka fuskanci cunkoson malamai a birane musamman mata yayin da ake karancin malamai a karkara. Wannan batu yana daga cikin matsaloli da mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya yi magana a kansu bara a bikin sallah kan hanyoyi da suka kamata a bi domin sake farfado da ilimi. Kusan shekara bayan wannan jawabi har yanzu muna ganin tasirinsa. Eh, makarantun eh, firamare ba da da'a ba karatun gashi an yi yawa. Magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa. Amma lokacinmu kowa ya tuna, har gudu irin gudu na ake da eh, kwai cikin cokali. da gudun buhu abubuwa ga suna na motsa jiki amma yanzu ba a karatun ba a uwa ko uba a kashe kuɗi a kai don yaro ya karatu amma sai ya dawo empty ba komi cikin kanshi to wannan mataki ne mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko ko yanzu ma ba nce mun ba da shawara tuni lokacin marigayi umaru musa masu koyawa su zama 'yan university nce holders diploma to sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba shi malami sai ya koyi masa methodology ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro sai ka yi lesson plan ka kai ma head masa ya ba ya yadda kana a baka oke ka je kama koyawa to wannan babu sai aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan darakta matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeheje ba koyi ba kowa masu kame ba to wannan mun gode a sa ido kuma a tabbatar da an maido malamai na gaskiya dama na gaskiyar na duk malamin da ni mun sani mu ne shaida tunda su suka koya mamu a jarraba wannan a gani ilimi na firamare shi ne ilimi duk al'umma da ba ta da ilimin firamare ko kuma kyan shi an je can sama za ka ga lalace shi ne foundation to kuma aka ce ka maido da tsayin malamai mu hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani to wannan ka ɗauko magani na gyaran ilimi na su school shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school boarding yanzu dai ba boarding lokacin boarding mu uku ne mu uku ne duk ƙasar nan dutsen ma kankiya a namance gudai uku idan dan dutsen ma ya turanci ko ya rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu ɗa'a masu koya ɗa'a ga yaro ko kana so ko ba so lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira dan aji in ba shi kashi dan aji mu fa na unguwa na yi monika an gani gudu ake ina ga malam to yanzu ba wannan malami zai taba yaro ko yarinya sai ga uwa ko uba ya taba taɓarya za a buge malam ba daidai ba ne wanda malami an kawo shi don ya sa maɗanka abinda kai ba ka iya sa shi. in banda godiya me za ka yi mashi to lokacin mu so alhaji shi daraba kori ga amadu bawa na hanyar zina da rai suleiman isa mai addu'a suna na su suka koya mamu kuma har yanzu suna na kuma hanyar yanzu ana yi da su to wannan matakin da ka ɗauka shine daidai Duk da cewa matsalar malamai musamman mata waɗanda mai martaba ya zancen su a jawabin nan da ya gabata watakil matsala ce da ta shafi jihar Katsina. Dalilin sa ya kawo muku wannan batu shine cewa wani bawan Allah a jihar Kebbi Habibu Adamu Argungu ya koka kan rashin koyarwa kan rashin koyawa yara karatu duk da cewa akwai malamai wadatattu a jihar musamman dai a makarantar da 'ya'yansa suke zuwa. kamar yadda ya shaida wakiliyar sashen hausa maryam atun muhammed akwai malamai isassu sosai waɗanda suke a nan cikin misali kamar makarantar da take kusa gare ni don saboda nan ne na suke ina da 'ya'ya wajen guda biyu makarantar tudun wada ake ce mata tudun wada primary school saboda ni kaina nan na kare makaranta din nan na kare ta tun 1980 wannan makaranta din nan na kare to saboda haka yana da yaya biyu daga ciki saboda haka yana bibiyar wannan abu ɗin in gani saboda ni na san daɗin ilimi saboda bisa gare shi nake bisa gare shi nake ci nake sha kuma nake tarbiyyar da na saboda haka idan na tambaye su sai ce balabi ba shigo ba sa'annan ya kasance da cewa a matsayin ka na mai ilimi ka je ka binciko ga cewa lalle malamin bai shigo bane ko ko babu malamin na je dan na ji abin ya kama wani sabani da shi hidima din wanda yake yana ganin kamar yana cin dunduniya ɗinsu ko kuma yana cin dogadogansu game da wani bai kamata a ce ina masu wani shishigi ba to shi yasa na kai koke ga ita gwamnatin jihar zuwa ga kwamishinan ilimi domin su zo su binciki wannan malaman malaman idan suka ji an ce shi kwamishinan ilimi zai zo zagaye to sai aka iska makaranta ta cika tambal amma idan ya baya ya wuce shi kenan sai kowa ya wace malami ba su shiga har dai su mata don mata sun fi zuwa kawai ilakan su je su yi zaune bayan cin datu da gwabe a su musu masu ayyuna ba abin da suke ba su karantar da 'ya'yanmu gaskiya muna kira daga gwamnatin jihar don allah don annabi ta shigo ga wannan al'amarin domin gaskiya mu abin 'ya'yanmu sun ci baya sosai sun ci baya ba su samun karatu ba su samun darasi ko daya a sati ba su samun darasi idan ma allah ya sa suka suka samu darasi daya ga sati to wallahi an yi sa'a to ko ka bincike ka gano da cewa suna da wannan ilimin da ya kamata ya cancanta su karantar da yara? To gaskiya a kasarin malaman nan wasu ba su da wannan ilimin wanda za su je su karantar da yaya ba su da shi. Wasu ma certificate ɗinsu da ake ganin kamar da cewa wai sun je sun yi karatun NCE ko sun yi karatun tun daga farko na na secondary sun ba su da shi ba ƙwararru ba ne. Wanda ma suke ake ganin cewa ƙwararrun to su ne suke ɗan shiga daga cikin aji su ne suke ɗan ɗaukar lissafi ko su ɗauki ingilishi. To amma daga cikin su duk da ma ingilishi ɗin ma bai isa shi ba ba su kware ba ko lissafi din irin wa'in haka saboda haka muna son shi ma duk da haka na ita gwamnatin jiha ta ta biɗi ta zo ta tantance malamai zaka iske malamai mata suna cikin gidajensu zaka iske ga makaranta ɗaya kana samun mace fiye da hamsin amma cikin hamsin din nan da wuya ka iske mace biyar ko goma sun zo cikin makaranta din sai an ce ma lokacin albashi ya yi za ka ga malamai ɗin duka su gaba sun hito ko kuma an ce lokacin da za su zo malamai za a zo a yi binciken malamai ko kuma a yi musu wani verification sannan lokacin za ka iske wace mace ɗin ta riga ta hito matar baka yi tsammanin tana an sa albashi ba ranar na an ka ce verification za a yi za ka gane ta. to wani kira kake wa ita ma'aikatar ilimi ko ita gwamnatin jihar kebbi. eh to yana kira ga gwamnatin jihar kebbi hakikanin gaskiya irin wani koke da talakawa suka kawo mu muna fafutuka ne akan gwagwarmaya a kan talakawa jin koken talakawa to ita magwanta kuma tun da abin da take ganin kungiyoyi ne wanda muke da ta wadda ake kira kungiyar mara talaka muna yin abu ne muna bi daki daki ga kowane shashi domin mu gada cewa lallai abubuwan na koken na talaka suka kama da mu kuma mun isar da shi ga gwamnati. Jin koken ke da wuya na zanta da sakatariyar ilimi ta karamar hukumar mulki ta Argungu Hajiya Hafsat Ibrahim Tuni ita kuma ga abin da take cewa. Gaskiya zan tabbatar miki wallahi hamma wani lokaci ga irin neca ta mutum dan adam wallahi ina tausaya ma wasu malamai mata saboda ganin irin yadda suke tsaye wallahi suna aiki babu wasa malamai eh, makaranta mahi yawanci in kika bincika primary school wallahi komi sammakon da kin kai kina iske malamai cike da makaranta primary schools ina zuwa inspection ina sammako ina zuwa ina iske sannan wallahi bakin gwargwadon ayyukan da suke tsaye suna yi wallahi ban san gaskiya ko za a ce akwai wani abin da za a rena musu ba akwai introduction da an kai na wani sabon lesson plan a sai lesson plan abun yana dan da nauyi amma wallahi sai ke ga yadda malaman nan mata ka kokarin cewa a dai basu ilimin yadda za su koyar da wannan abu saboda su samu su yi aiki da shi ga azuzuwansu so gaskiya ko akwai ban sani ba kila wasu wurare amma dai gwargwado ni da inda na ziyarta gaskiya ban samu wannan matsala ba gaskiya malamai suna mata suna zuwa wurin aiki duk da haka mai girma es ko wani kira zake wa su waɗannan malaman da aka zaton cewa ba su zuwa karantar da yara yadda ya kamata ko kuma wasu karantar da yara yadda ya kamata shi alakullu halin yana da kyau a yi jan kunni saboda an ce gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba sannan duk abin da kaka yi an ce in an haɗa maka in kunne ya ji jiki ya tsira to ke ga malamai yana da kyau su sani cewa yara ho amana ce gare su amana ce an ka bamu kamar mai kiyo ne an ɗauki yaran mutane an baka don ka kula da su amana suke gare ka idan ka ci amana su baka shiga ka karanta she su ba wallahi ko albashin nan da kaka an sa ba zai maka albarka ba shi yasa sai shiga wasu suna ta abin nan aiki shekara da shekaru ana sa albashi ba ganin inda abin kai wallahi saboda cutarwa ne ga wanda kaka jagoranta to yaran nan na tabbatar miki da cewa duk wanda ya basu ba tare da ya yi musu abin da ya kamata ba wallahi Allah zai bi musu hakkin su saboda haka malamai su sani cewa yara amana ce gare su tamkaddiyan cikin mu suke malami matsayin uba yake ko uwa ga yara saboda duk kina gani duk abin da ka yi ma yaro Eh, makaranta in ya tafi gida ko uwayen shi na kokarin juya mishi wannan ra'ayi ba zai yadda ba zai ce a ai ni haka malam ya ce mini ko haka malama ta ce mini saboda haka ina kira ga malamai don Allah su kiyaye su ci gaba da kokari da jajircewa bisa ga aikin su kowa inda kake na a wurin ka babu reni ga aiki teaching is a profession ba za a ce wai teaching is not a profession ba wallahi teaching is a profession dan ga munan mun ga wanda sun ka kai har wata matsaya kuma daga teaching sun ka fara sannu sannu sannu saboda ba su cuci yaran nan da suka karanta suwa ba Allah ya taimake su sun yi gaba mu duka nan wallahi daga classroom teachers mun ka fara tun farko tun primary har secondary har aka kai ga inda ake saboda haka shi ɗaya abin da zai ma malamai jan kunne don Allah su ci gaba da kokari da shiga azuzuwan su da karantar da yaran su da riƙon amana Hajiya Hafsat Ibrahim Tune, sakataren ilimi ta karamar hukumar mulki ta Argungu kenan. Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku faɗakarwa kan muhimmancin ilimi musamman na ɗiya mata. Masana suna jan kunnen kada a danganta ilimi da samun aiki. Ilimi taswira ce ta rayuwa in ji masana. Ga nasihar wasu uwaye kan wannan batu kamar yadda suka shaida wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Sunana Amina Zailani. Ilimin 'ya'ya mata yana da amfani ko don wajen tarbiyyantar da yaranta da mutanen da suke tare a gida ma gaba ɗaya idan tana da ilimi mutanen da suke tare da ita gaba ɗaya za su ilmanta da iliminta da wanda ma suke unguwanni gaba ɗaya duka za su ilmanta da ilmanta kuma yaran da za ta haifa za ta tarbiyyantar da su yadda ya kamata za su bambanta da wanda mamansu ba ta da ilimi. Salamu alaikum sunana Fatima Ali. Muhimmancin mata a kan ilimi yana da amfani sosai saboda idan ka ba mace ilimi to ka ba mu kamar al'umma ne ga baki ɗaya ilimi dan mace ta aure ta haihu wa'annan 'ya'yan nata duk wani ma'amala wani wani harka da mutane idan kana da ilimi zaka koya ma yaran ka gaskiya bacin da bata samu ilimi ba akwai matsaloli sosai saboda yaranta ba za su samu tarbiyya ba shi mijinta kan shi ma tarbiyyan shi zai zama ragagge saboda idan mace tana da ilimi to hatta mijinta ma shi ma yana da ilimi shi ma yana da ilimi al'umma na kusa da su su ma za su samu ilimi saboda haka ina roƙon iyayenmu maza da mata su ba wa mata 'yanci yara su je su yi karatu don kana da yara mata yara 20 ne a cikin gida ka samu wata guda biyu haka ka cire a cikin 'ya'yanka ka cire mata guda biyu haka ka ba su ilimi ka gani yaya za su amfana a kwaminitin ku kai kanka kai kanka idan ka ba ma yara mata na ilimi guda biyu to kai kanka a gidanka sai ka ga canji yaran kai kanka da ka sa su a makarantar za ka ga canji iyalanka za su ga canji kuma yan uwa gaba ɗaya ma akwai canji na rayuwa saboda ilimin da suka amfana da shi. A Jafar Musa ilimin ya mace shi ne ilimi domin idan ya mace ɗaya ta ilmanta to kamar an ilmantar da wannan yanki ne kawai gaba ɗan shi. saboda idan ba ilimin nan matsalar da ake samu shi ya ja mana wani fitina mun rasa inda za mu sa mu yanzu ga abin lokaci a ƙuri lokacin da muke da za mu yi ba mai ba yanzu ko ga lokacin yana ta san makuriya dalilin shi shine idan aka ce kana neman naira goma kahin ka same ta wallahi za ka samu naira dubu to aka ci ba mai wannan kokari ba sai da daga shi yanzu abubuwan yanzu mata ne suke mutuwa wallahi da rashin karatu ne shi ne ya jawo wannan bala'in kuma mu tsofaffi ne lokacin da za mu karatun mu an kai mu wajen makarantar allo ne hmm. ni yanzu wajen magana addini alhamdulillah hmm. amma wajen magana boko yanzu jika na ne cike koyar da ni ita ki koya mun karatu da rubutu jika na kuma ya shekara goma sha daya saboda na da dole ne kawai duk da na yi su yi karatu kuma na ban musu ma wasiya a da ba ilimi wani ilimi na zamani don dan shi ilimin muhammadiya a cikin ilimin zamani a za a same shi saboda haka shi samu muka yanzu mun yi da gaske kuma yanzu wannan tani da ake wannan aikin aiki aikinmu ne kullum muna zaune da mutane ne muna ga musu illan abin da aka baro a baya lalle kuwa baba kamar shekarun ka nawa yanzu eh, zai shekara saba'in kana gani kamar a kurawa da gwamnati za ta iya taka wurin kawo ci gaban ilimin ya'ya mata to za ta kawo amma ita gwamnati tana faɗa ba ta cikawa ne ta da matsala ne in ta faɗa abu yau sai a shekara ba a yi ba ko kuma shekara wani ta ma ta faɗa ta fita gwamnati ba ta yi ba shine matsalar mu kawai da ita gwamnati amma wallahi za su tsaya ita ne maki da iko ita ke da iko ta ilmantar da ya mata domin ana kara musu karfi ne yanzu dai mu mun yadda su yi kuma za su yi Allah da. suna na Sunana Janet Ishaku daga Kubau. Muhimmancin ilimin mata, 'ya'ya mata shine musamman kamar mu mata idan mun yi aure wani lokaci yaro ba sai lallai daga makaranta kawai zai koya ba in ya dawo gida za ka iya sa shi ta hanya don gobe ya koma ya sani bayan haka kuma in an zo an same ka da zancen makaranta ba za ka iya kai musu ko kuma ka ce makaranta ba kyau ba mun san makaranta yana da kyau shi yasa muke ce yana da kyau 'ya'ya mata su yi karatu sakataren harkokin ilimi a karamar hukumar bakoriya jihar katsina ya yaba gwamnatin jihar kan irin matakai da take ɗauka ta fuskar ilimi Sakatare Alhaji Sanusi Yusuf Tsiga ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. Alhamdulillah wannan tambaya ta zo kan gaba saboda tabbas wannan gwamnati gudunmawar da take bamu akan bangaren ciyar da ilimi gaba gaskiya sai dai san barka. Duk bangarorin da ya kamata to gwamnatin nan tana tabawa tun daga bangaren malamai bangaren kayan aiki da bangaren gyaran makarantu a wannan karamar hukuma ta taka ta bako wadda kake jagorantar wannan sashe na harkokin iliminta jimillan makarantu nawa aka farfado da su ko kuma in ce aka gyara a halin yanzu jimillan makarantu yanzu guda talatin aka gyara wannan an gyara su tabbas wasu an gama wasu kuma ana kan yi. Wani irin tasiri kake ganin wannan daga daraja ko kuma in ce gyaran makarantu zai yi ma musamman makarantun firamare a wannan karamar hukuma ta Bakore? Eh wannan tasirin ma ai yana da yawa gaskiya. Domin ko yau na ziyarci da ni da tim din mu management muka je full inspection a wasu makarantu kamar makarantar firamare ta kwantagwaram mun je mun tabbatar daga gyaran nan an yi akwai sitin arrangement da komai kuma ga malamai kowa na bakin iyayen shi kuma akwai enrollment mai kyau saboda iyaye sun yi bayanin cewa sun karfafa sakamakon irin yadda gwamnati ta nuna masu cewa ta damu da su duk da sun kasance a lungu so akwai duk irin waɗannan abubuwa da muke samun cikakken bayanai a kan su sakamakon shiga lungunan da muke yi muna ganin makarantun nan muna ganin halin da malamai ke ciki muna ganin yadda suke yin aiki da kuma irin gudunmawar da iyaye ke bada wajen turo yaran su makaranta da SBMC gudunmawar da take bada da PTA gudunmawar da take bada a kan irin yaya malaman su kansu ke aiki tare da samun yalwato haɗin kai gaba ɗaya domin saboda haka wannan yake jawo su ma suna karfafa wajen turo yaran su makaranta da kuma kewayawa ma su ga ita makarantar wani hali take ciki wa ya malaman ke aiki wani irin gudunmawa za su bayar domin ci gaban wannan ilimi su tabbas wannan gyare-gyare gaskiya yana tasiri kwarai da gaske ya ma canza alƙibla ilimi gaskiya to idan muka koma ta bangaren kayakin aiki wani bayani za zaka mai sauraro kayan aiki ba mu da matsala gaskiya yanzu haka muna da abubuwan duk da ake bukata a makarantun firamare babu abin da ba mu da irin waɗannan kayakin aiki kamar menene da menene kamar su alli kamar su littattafan rubutu kamar su littattafan karatu da sauransu duk waɗannan abubuwan da ake nema su cardboard paper su bb rula su duka waɗannan abubuwa ba abin da bamu da shi to wannan duk kuka saye su gwamnatin jihar Katsina ta bamu kuma bayan wannan duk da muke da waɗannan abubuwa yanzu haka ga tebul na an kawo wanda za mu tafi cikin wannan satin mu sake an so wasu to e kari eh, so gaskiya ba mu da matsala waɗannan hanyoyi kuke bi na rarraba waɗannan kayaki a waɗannan makarantu musamman na ramare a lunguna da sako na ita wannan karamar hukuma eh abinda muke gaskiya muna dauko list ɗin mu mai la'akari da yawan azuzuwan su yawan malamansu yawan yaran da suke da shi to shine muke raba waɗannan kaya objectively bisa adalci so we don't have any problem on this wace do kana nufin yanayin makaranta yanayin irin kayan da za a ba makaranta kenan yes yanayin makaranta yanayin irin kayan da za wasu makarantu na ji kamar suna magana cewa zaka ga malami yana da littafai amma su ɗaliban ba su da littafan kamar irin a ce malami ya ce ɗalibai ku buɗo shafi na kaza za mu yi karatu a cikin shi ya gaskiya wani al'amari wannan matsalar ta kamu dai ba ne wato ta zama tarihi ko duk ba ku da wannan matsala kenan tarihi da wannan matsala to bangaren kan walwalan ma'aikata wato hausa na cewa da ruwan ciki ake janar rijiya to ya yanayin biyan haƙoƙin malaman yake mm, ba mu da matsala domin wannan an yi amfani da ruwan cikin an ja wani rijiya ya ma fito waje gaskiya an gani domin ban manta ba a tafiyar da aka yi baya an ɗauki lokaci malamai babu promotion duk wasu abubuwa na kyautatawa gaskiya an samu rauni a nan wajejen amma yanzu wannan gwamnati tunda ta zo ta fidda ta sa aka sotin out duk wani malami da ya qualifying for promotion da shekarar da ya kamata a yi mashi kuma an yi kuma sun ansa kuma suna godiya akan wannan yanzu kana so ka ce mun kenan ana karin girman malamai da duk wani haƙƙin su akan kare kenan da gaske sosai ma to yanzu kai yaushe rabon da a yi maka karin girma a'a yo ai shekarar da na cancanci a mani a bara an yi. Wato baka tsallake ba. Ban tsallake ba. Kuma ana biyan irin waɗannan kuɗaɗen a turanci abin da ake cin arias. Eh ana biya, ana biyan arias mana. Kuma wasu haƙoƙi in ce irin kuɗaɗen nan da ake yi na ƙari na shekara-shekara. Wasu za ka ga suna ƙorafin kamar su ba a ƙara masu dubu daga cikin malama. Wato yali increment kuna samu. Muna samun shi gaskiya don da ba mu da matsala. To sakataren ilimi waɗanne irin matakai ne kake ganin ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da ɗauka domin ganin a ce ilimin ya ƙara samun bunƙasa. Eh wato matakan gaskiya kusan ma suna nan a bayyane sai dai a samu sake daga inda tsanin ya taho saboda shi ilimi idan ka ɗau ma'aikaci gogagge ka biya shi haƙe shi yanda ya kamata to abin da ya rage shi ne a riƙa bin shi a gaya yake aiki to kaga gwamnati ta tsara waɗannan abubuwa ta biya haƙi albashi ba matsala yali increment ba matsala promotion babu matsala to abin da ya rage kawai ya regular inspection so kuma a rika ziyarar malamai ko da yaushe ana duba wani hali suke ciki inda shawara take a bada inda za a yi godiya a gode inda ta kama kuma an samu matsaloli a san wani mataki ya kamata a ɗauka. Masu haro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wadda ya daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.